Wasu 'yan bindiga a gaɓar ruwan Najeriya sun yi garkuwa da wasu turawa shidda a shiyar yankin Niger Delta mai arzikin mai kuma hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su 'yan ƙasar Philippines ne yayin da sauran biyun suka fito daga ƙasar Ukraine da kuma Hungary kamar dai yadda ma'aikatar kula da ma'aikata ta ƙasar ta Philippines da ofishin jakadancin Ukraine suka sanar a cikin wata sanarwa rahotanni dai su nunar cewa babu ɗan ƙasar Jamus daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su su hudu ne 'yan asalin ƙasar Philippines da ɗaya ɗan ƙasar Ukraine da kuma wani ɗayan ɗan ƙasar Hungary kamar dai yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labarai na Reuters zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntuɓar 'yan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba da sauran ma'aikatan jirgin su goma sha biyu da ake zaton suna raye. DSP Imoni Mandi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Rivers kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin sai ya ce. Okay, you don't have this information. Yana cewa ne mu rundunar 'yan sandan jihar Rivers a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin, amma dai idan mun samu ƙarin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki. Satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale ba ne ga 'yan kasashen waje domin ko a baya-bayan nan sai da wasu 'yan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta domin jin halin da ake ciki na tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Delta Mr. Andrew Anyemaka kuma ga abin da yake cewa dangane dangane da wannan lamarin. We are now reckoning on our ours, um, along with the joint task force. was already some suspects Yace a gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗannan mutanen kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu. Malam Kabiru Asada mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma na tuntuɓe shi da dangane da wannan lamarin ya ce To yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada. In ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin ko an yi kwakwaran bincike da ba a kai ga wannan yanayi. Domin kuwa ai hatta 'yan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su. Kuma wani abin ban takaici ma daban haushi shine ya kamata a ce irin wayewa da girma da ɗaukakar da Najeriya take da ita kamata a ce ana da wasu muhimman wato ma'ana na'urorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu kai a cikin rashin tsaro kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Lamidu, Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.